Salamu alaikum da fatan mai saurare na cikin ƙoshin lafiya. A halin da ake ciki kocin kungiyar ƙwallon ƙafa na Super Eagles ɗan ƙasar Jamus ya makale a ƙasar Faransa. Hakan na nufin cewa ba Jamusan ba zai samu damar dawowa Najeriya ba, sabida dokar hana shigowa ƙasa a matakin dakile yaɗuwar cutar corona. Sai dai in ji cewar Bajamushan yana tuntuɓar 'yan wasan nasa ta hanyar yanar gizo. To halin da ake ciki kuma a gefe guda. kocin super eagles din gennard rowa yana jiran jin ta bakin mahukuntan najeriya game da yiwuwar sabunta kwantiraginsa domin kwantiragin zai kare ne da hukumar kwallon najeriya a watan yunin wannan shekarar majamusan shine ya kai super eagles a gasar kwallon kafa na duniya da aka gudanar a kasar rasha a shekara ta 2018 sannan ya je gasar kasashen afirka da aka gudanar a kasar masar a bara inda najeriya ta zo na uku hukumar kwallon kafa ta najeriya ita ma ta bi sahun duniya na yaƙi da cutar covid-19 a wata bidiyo da shugaban kwallon kafar najeriya mr amaju melvin pinnick ya sake ya shaidawa 'yan najeriya da kuma mabiya harkar kwallon kafa ya buƙaci ganin an haɗa ƙarfi wuri guda don yaƙar cutar coronavirus musafinik ya buƙaci al'ummomin masoya wasan ƙwallon ƙafa da su bi umarnin ƙungiyar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma umarnin gwamnatin ƙasa na tabbatar da bin ƙa'idojin tsafta a wata sabuwa kuma hukumar ƙwallon ƙafar najeriya a ranar litinin ta buƙaci a dage da yin addu'o'i sabili da halin da masu sana'ar buga ta mola suka shiga ciki inda ake sace su domin neman kuɗaɗen fansa. da kuma mutuwa a sanadiyar hadarin mota shugaban hukumar musta amaju melvin penick ya ce 'yan wasan kwallon kafa guda uku sun rasa rayukansu a hadarin mota da ya afku a kan hanyar benin da suka hada da ifanyi george da ke buga kwallo wa club din inugu rangers 'yan wasan da aka sace kuwa su ne dayo ojo na eyimba da kuma benjamin oluyumade da ke buga kwallo wa abia comets wani mai sharha a fannin kwallon kafa haruna bako ya yi tsokaci dangane da halin da ake ciki na rashin buga kwallo a duniya kwallon dama aishi sa da zumunta ne wannan yazo wannan yazo jama'a su zo kallon mu duk da zumunta ne to yazo ne ya kan amma ba wai ya zama kifit wato ka zama kana da zaman ka shine bayan nan ba wannan yana nan zaka iya kowane lokaci in fact a yanzu ma wasu suna buya ne su training ai a yanzu ma saboda kai jiki ya sake in aka bar jiki ya sake lokacin da aka dawo da league din kuma mhm. ai za a samu matsala ai zamantan nan da aka daina yin dan lokaci mhm. duk wato training ne zaka yi dan ka samu zama irin yadda kake so din ai dama an fi burgewa in an taru amma mutum ɗaya ne alhalin ya gudun kilomita goma in shi ɗaya da da ke zai biyar in su biyu ne da za su biyar amma in su goma ne ko ishirin kana ganin wani ya kasa wani ba zai iya ba sai ga kai to ai zaka iya ko kuma kana ganin to wannan ganin ido yana sa mutum ya dage dan kar wani ya gagara ai Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya